فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 22 ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da goma ga watan afrilu shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu yani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. muna gudanar da tafsirin Alƙur'ani na mako a cikin wannan masallaci inda muka kwana a sura ta hamsin da tara a hamsin da biyar a jerin gwanon surorin alkur'ani suratun rahman a makon da ya shuɗe mun kwana a kan aya ta hudu a jerin gwanon karatun tafsirinmu na mako wannan shi shine majalisi na 194 za mu tashi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 والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الوزن بالقسط ولا تخفر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان فبأي آلام خلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى bayan ya siffanta ɗan adam ya faɗi ni'imar da ya yi wa ɗan adam shine annabi adam alaihi salatu wassalam ya ce khalaqal insan allamahul bayan Allah ya halici ɗan adam kuma ya koya masa bayani da sanin ilimi wanda da lokacin da ya zo duniya ba yi da shi wanda mun yi bayani a satin da ya gabata akan wannan gaba har muka yi bayani abinda imamu hassan al ya faɗi akan cewa albayan a nan ana nufin annus shine furuci lokacin da Allah ya ɗauke wa mala'iku ilimin abubuwan da ke cikin aljanna saboda suna ganin cewa ya za a yi Allah ya halicci mutumin da zai saba masa bayan su suna tasbihi suna gode wa Allah Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamu ni Allah na san abin da baku sani ba daga ciki sai Allah ya ɗauke ilimin ga mala'iku sai ya ce anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin ku sanar da ni sunayen wa'annan ababan kun har da gaske kuke maganan nan da kuke cewa ya za Allah ya lice Dan adam wanda zai zo ya kasance yana saban Allah ya zubar da jini a doron ƙasa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana suka ce sarki ya tabbata gare ka ya Allah la ilma lana ba mu da ilimi ga wannan abin illa ma 'allamtana sai abin da ka sanar da mu to a lokacin ne Allah ce wa annabi adam anbi'hum bi asma'ihim ka gaya musu sunayen wa'annan abubuwan to shine imamu hasan al-basri yake ganin cewa 'allamahu al-bayan shine wannan furucin wasu suka ce abinda Hassan al-Basri yake nufi da a nan shine Allah ya koya wa ɗan adam magana ai ba wanda ya zo duniya yana iya magana Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ku la na shai'a. Allah shine wanda ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata ba ku san komai ba waje lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun yace hal ata ala insani hinun min dari lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura suka ce to ai abin da ake nufi da shi kenan furuci da Allah subhanahu wataala ya sanya wa dan adam wasu suka ce a'a abinda ake nufi da a anan shine karatun alqur'ani suka ce dalilin da yasa albayan anan ya zama ma'ana karanta alqur'ani suka ce Allah ce arrahman allama alqur'an khalaqa al-insan allamahu albayan ai ya koya masa karatun alqur'ani shine mala'ika jibrilu wanda ya koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya ce allamahu shadidul quwa saboda haka suka ce siyakin yana nufin annus anan iya karanta alqur'ani Allah ya yassare wa dan adam da haddace shi da kuma iya karanta shi shine allamahu bayan anan ke wasu suka ce a ilimi ne wanda Allah subhanahu wataala ya ce insana ma lam ya'lam Allah ya sanar da dan adam abin da can bai sani ba lokacin da yazo duniya bai san komai ba Allah ya sa mai ji ya sa mai gani ya sa mai zuciya wa'annan sune adawatul ilm shine akwai kwakwalwa akwai ido akwai zuciya sannan kuma ga furuci Allah ya bashi wannan iko ya tabbatar da shi akan haka to shine sai Allah madaukaki yace a shamsu walƙamaru bi husban Allah ce a shamsu rana walƙamaru da wata bi husban suna gudana a bisa tsari malamai suke cewa abinda ake nufi da husban a nan. ana nufin hisabi saboda Allah maɗaukaki ya ce faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wa shamsa wal-qamara husbana zalika taqdirul aziz al-alim Allah ce faliqul isbahi Allah shine wanda ya samar da hasken safiya bi ma'ana gari wayewar gari shi ya samar da wayewar gari wa ja'ala layla sakana Allah ya sanya dare natsuwa ce wato idan dare yayi zaka ga komai sakanatul harakat duk wani motsi zaka ga an samu natsuwa a cikin sa Allah ce wa shamsa wal qamara akwai rana akwai wata sai Allah ce husbanan bi ma'ana tsari ne na sanin lokaci saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su lita'alamu adada sinina wal hisab da rana da wata don a san adadin shekaru da ƙidayen sati da ƙidayen kwanaki shine Allah madaukaki yace zalika taqdirul azizul alim haka shine tsarin Allah mabuwayi masani ya tsara shi a haka kamar yanda yace lashamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara laylu sabiqu nahar wa kullun fi falaki yasbahun Allah ce lashamsu yanbaghi laha ayyuwa da rana an tudrika al-qamara ace ta rifki wata walal laylu sabiqun nahar haka kuma dare ba zai taba rigayan yini ba kaga sai yini ya zo ake samun dare to bayan da za a ce yau ba yini dare ne ya riga yini zuwa Allah ce ba zai taba yiwuwa ba wa kullun fi falaki yasbahun Allah ce dukkansu da ranan da watan da dare da yini kowanne yana bisa falakinsa yana tafiya shi ne lashamsu yan fazilaha an tudirikal kamara wa lallailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun Allah maɗaukaki. da ya ce ba zai yiwu da rana ce ya riski wata ba haka kuma dare ba zai gabaci yini ba kowanne yana matsaukinsa yana tafiya shine Allah ce wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim wal qamara kaga wata qaddarnahu manazila mun tsara masa masauki kowane rana akwai inda yake tafiya ma'ana wata akwai matafiyarta hanyar da wata ke bi haka shi ma hanyar da rana ke bi Allah ce ba za su taɓa yiwa rana ya zo ya ci karo ya tsallake hanyarsa ya shigo na wata ba haka kuma wata ba zai tsallake hanyarsa ya shigo na rana ba saboda Allah ce wa kullun fi falaki yasbahun kowanne yana cikin falakinsa bi ma'ana yana hanyarsa yana tafiya daidai wadida kuma Allah ya sa ranan ya sa watan saboda lita'alamu adadin sinin saboda musan idayen shekaru wal hisab da kuma wato hisabi shine a san yau gobe jibi gata har a ce sati har a ce wata har a ce shekara wannan Allah ya sanya rana da wata ne don mu iya gane kidaya na rayuwarmu a doron ƙasa yau shekarun wani nawa shekaransa kaza da wata kaza da rana kaza kaga lita'lamu adada sinina wal hisab Allah ya tsara wannan to saboda haka Allah maɗaukaki da ya tsara rana da ya tsara wata kuma kowanne yana tafiya a wato a masaukinsa ba sa haɗuwa da juna kuma ba sa cin karo da juna to wani zai ce to me yasa ake sun eclipse da moon eclipse sai a ce to wannan sun eclipse da moon eclipse manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gaya mana dalilin samuwarsa dalilin samuwarsa shine yawan zina a cikin al'umma idan ana yawan zina shi yake jawo shi lokacin da aka sami sun eclipse wato kisifewar rana a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi ranan ne ɗansa Ibrahim wanda Mariyatul Qibtiyya ta haifa ya mutu yayi wata goma sha bakwai wasu suka ce sha takwas wasu suka ce sha tara daga cikin malamai za ka lafai to wannan lokacin da ya rasu wasu daga cikin sahabbai sai suke cewa wane mutum rana ma ta san da mutuwan ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da kake sufi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida a firgice da ya fito ko riga bai sa ba an miƙa masa zaninsa ne ya yafa zaninsa ya daga kai yana kallon sama ya ce ya Allah ba ka yi alkawali ba za ka azabtar da al'umma ta matuƙar ina da rai ba shi ne wa ma Allahu li yu'azzibahum wa an tafihim, wa ma Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun bayuwa ga Allah ya azabtar da al'ummanka matukar kai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kana da rai a cikinsu to bayan ka ba duniya Allah ce ba zai yiwu ba ga Allah ya azabtar da al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya bar duniya matukar suna roƙon gafarar Allah daga Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yi sallah raka'a biyu ruku'i hudu an farko ya karanta Fatiya da suratul baqara aka dire aka yi ruku'i aka dade kamar yanda aka tsayuwa ana karanta baqara ya dago daga ruku'i ya ƙara karanta fatiha da suratul ali imran sannan yayi ruku'i ya dade kamar yanda karanta suratul ali imran ya dago daga ruku'i kaga an samu ruku'i biyu ko kuma fatiha da sura guda nawa biyu a raka'a daya sannan manzo Allah ya tafi sujjada da yayi sujjada ya dago daga sujjada na farko ya ƙara dagowa sujjada ta biyu sannan ya miƙe sai ya karanta Fatiha da suratul nisa'i da ya gama yayi ruku'i ya dade kamar tamkar ya karanta Fatiha da suratul nisa sannan ya dago daga ruku'i sai ya karanta Fatiha da suratul ma'ida sannan ya ƙara yin ruku'i sannan ya tafi dago daga ruku'i ya tafi sujjada har ya sallame to a lokacin da yake sallan aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallan ya babura ya ja da baya haka can kuma aka ga yana cikin sallah sai aka ga manzon Allah ya kai tafka haka yana idan da sallan da ya sallame tashi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi kawai sai ya zo wajen mata direct yana sallamewa wajen mata ya zo zai yi wa'azi ya ce lallai Allah yana kishi kuma mumini ma na kishi ya ce Allah na kishi ya ga mumini ko mumina suna zana malaman fiki suka ce abin da ke kawo kisifewar rana ko wata shine zana, shi sa maganan farko da manzala ya fara yi shine mai ya fara magana a kan zina kuma me yasa bai fara da maza ba saboda mata su suke buɗe ƙofar duk kwakwan namiji sai in mace ta buɗe ƙofar da zai iya samun dama ya ce zai wannan lalata da ita to shi kenan maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli mata ya ce musu ya ce ku yawaita istighfari a wannan sallan an nuna min majoritin ku ƴan wuta ne ku yawaita roƙon gafarar Allah da yawan ku ƴan wuta ne Allah ya nuna mun a wannan yace ba ku gana zabura na ja da baya ba aka ce eh ya ma'aikin Allah yace Allah ya nuna mun wutan jahannama ne yanda take hauhawa shine na firgita na dan ja da baya yace ba ku gana kai tafka ba aka ce eh sai ce Allah ya nuna min kayan marmarin aljanna ne shine sai na so in kamo guda daya shine apple yace na so in tsunkota ya ce da Allah ya bani dama na tsinko wannan apple ɗin har ta zo duniya to har duniya ta naɗe ku al'umma ta ba za ku iya cinye ta ba kowa sai ne ce bata sai suka ce to wannan ya nuna kaga anan maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah ya ce lallai jama'a ku sani rana da wata ayoyi ne guda biyu na Allah la kasifani li mauti ahadin wala li hayati ba sa kisifewa saboda wani ya mutu ko dan an haifi wani kaga ya warware wannan shubhar da wasu daga cikin sahabbai suke cewa wane mutum mutuwar Ibrahim shi ne dalilin da ya sa rana ta kisife manzo Allah ya nuna musu ba haka bane sai ce yukhawifu Allah bihi ibada Allah yana tsoratar da bayinsa ne idan kuma kisifewar rana ko kuka gana wata sai ce fa'iba ra'aitun zalika fasallu wad'u duk lokacin da kuka ga rana ta kisife ko wata ta kisife to ku yi sallah ku roƙi Allah gafara kaga yanzu an cire tunanin masu cewa wai rana ce wata ne ta ba hanyar rana ko shine hasken ya danne shi saboda hakan sai duhun a zafin rana ya kashe hasken wata sai ya duhu haka ake cewa ko to wannan ba haka bane da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kuma gashi Allah da kansa ya nuna mana cewa ne lashamsu yan laha an tudrika alqamar bai taɓa yiwuwa da rana ta riski wata kaga haka ma watan ba za ta iya riskan me ba rana ba sai ce walal lailu sabiqun nahar haka kuma dare ba zai taɓa rigayen yini ba sai Allah ce wa kullun kowanne daga cikin su ranan da watan daren da yini fi falaki yasbahun kowanne yana cikin falakinsa yana kan hanyarsa yana tafiya rana da hanyarta tana tafiya wata ma da hanyarta tana tafiya kuma dukkansu guda biyun suna bautan Allah kamar yadda ni da kai muke bautan Allah shine sujjada ana ganewa da rana da wata suna sujjada to shine Allah maɗaukaki ya ce mu? washajaru yasjudan da rana da wata suna sujjada rana da wata suna sujjada Allah subhanahu wataala yace wan najmu da tauraro washajaru da bishiya yasjudani wa'annan halittun guda biyu suna sujjada kaga suna bauta kenan ko suna sujjada kuma yaya suke sujjada ni da kai ba mu sani ba nan shi aya ta nuna sauraro suna sujjada haka bishiyoyi ma suna sujjada sannan ga hadisin abuzar Zar Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke tafiya tare da abuzar rana tana gabja faduwa sai manzon Allah ya kalle ta sai ce ma abuzar ya ce ya abazar ya kai abuzar shin ka san ne rana take yi a irin wannan halin da take ciki sai abuzar ya ce allahu wa rasuluhu a'alam allah da manzansa su suka fi sani sai manzo allah ce mai rana idan ta kai jab da faduwa tana sujjada ne a ƙarƙashin al'arshin ubangiji tana tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha allah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbighfirli sannan sai Allah ce to wuce sai ta wuce yace sai ta wuce sannan sai ta zagayo sai ta biyo hanyarta sai ta fito ta gabas yadda ta saba yi sai yace to akwai wata kofa da Allah ya halitta a yammacin duniya tana nan a buɗe sunan ƙofan babun tauba ƙofar tuba ni da kai in mun saba wa Allah muka tuba muka cika sharuɗan tuba tubanmu ba ta tafiya sama sai ta mutu wannan ƙofan za ta shiga ta ƙofan sannan ta tafi Allah ya karba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to akwai lokacin da ranar za ta tsaya za ta yi sujjada a ƙarƙashin al'arshin ubangiji za ta yi tasbihi za ta kuruta ubangiji sai ta gama sai Allah ce naji amma ki koma ta inda kika faɗi shine in aka wayi gari sai a ga rana ta hudo ta yamma sannan sai ta faɗi ta gabas yace in ta tashi hudowa za ta shiga ta wannan kofar tana shiga sai ta rufe kofar ita ce makullin kofar tana rufe kofar shine sai manzala ce to an rufe kofar tuba duk wanda bai tuba ba har zuwa ranar da rana ta hudo ta yamma to Allah ya rufe kofar tuba in zai je aikin hajji so dubu yayi kuka so miliyan Allah ba zai karɓi sa ba an riga an rufe kofar tuba kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shi ya gaya mana cewa rana tana ne tana sujjada shi sa Allah ce wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar sai ce ne la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun fa in istakbaru فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون يتي ومن آياته daga cikin alamomi ayatullah alkauni alkadari al'azali ayatullah addini a shari al'amun sai cewa min ayatihi al-layl wan-nahar daga cikin ayoyi da na ubangiji wanda yake nuna akwai Allah al-layl wan-nahar akwai dare da yini wa shamsu wal akwai kuma rana da wata sai Allah ce la tasjudu shamsi Allah ce kakku kuskura ku yi sujjada ga rana saboda ranar ma tana sujjada ne ga Allah Walalil ƙamari balle ga wata ita ma kafu yi sujjada gare ta saboda ita ma baiwa ce ta Allah tana yi wa Allah mai sujjada sai ce wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku yi sujjada ga Allah wanda ya halicci ranan ya halicci watan in kuntum iyahu ta'budun in har da gaske shi kai kuke bauta sai Allah ce fa in in suka yi girman kai suka ce su za su ci gaba da bautar rana za su ci gaba da bautan wata fallazina inda rabbika lallai mala'iku da suke wurin Allah a sararin samaniya yusabbihuna lahu suna tasbihi ga Allah billaili da dare wannan hari da yini wa hum la yas'amun su kuma ba sa gajiyawa daga yi wa Allah tasbihi saboda haka in ni da kai mun ce ba za mu yi ba to mala'iku suna yi kuma ba sa gajiya in ni da kai mun ce mun gaji to mala'iku ba saba gajiya ba saboda haka ni da kai muka yi asara amma ne Allah bai rage wa Allah komai ba kuma bai kara wa Allah komai ba to shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana a wannan gaba cewa wan najmu wash shajru imamu ibnu jaririn tabari shekul mufassirin yake cewa wannan Najmu a nan ya ce abinda ake nufi taurari wanda muka sani sai ya ce a sai ya ce duk abinda ya tsayu a kafansa ana kiransa a shajar haka shi imamu ibn jaririn tabari ya fassara ta a anan a nan kaga shuka shi ma ya shiga a ciki shi abinda ibnu jarir ne tabari ya fassara ta kenan amma an rawaito har ila yau daga ali bin abi talha daga abdullahi dan abbas Allah ya kara yadda a gare sa da mahaifinsa shi kuma yace qala an-najmu man basata ala wajhi al abinda ake nufi da an-najmu anan shi sai yace duk abin da ya shimfudi a doran kasa shine annajmu ya'ani minan nabat shi a wurinsa yana nufin duk wani shuka shi ne ake nufi da annajmu anan haka Sa'idu bin jubairin da imam suddi da Sufiyanu a thawri suka fadi imam ibnu Jaririn tabari ya zaɓi wannan fassarar mujahid bin jabar shi kuma sai ce annajmu alladhi fi sama abinda ayar take nufi da Allah ce wa najmu ya sujudan ya yace ana nufin taurarin da ke sararin samaniya wanda Allah ce wan najmi idha hawa ma wa sahibukum gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha allamahu shadidul ratin ذو wa huwa bil ufukin الأعلى ثم دنا dalla. fakana qaba qausaini au adana. sai yace to wal a nan? ana nufin wancan najmin da Allah ya yi rantsuwa da ita a cikin suratul najm shine taurariya a sararin samaniya wannan shine maganar da mujahid bin jabar ya fassara wannan aya da ita haka ma hasan al-basri da kuma imamu qatada bin da'ama as-saddusi shi ma haka ya fassara ta imamu ibn kazir ya zo kan wannan ayar akan wa'annan tattaunawa maganar da imamu ibn jariri da tabari ya kawo sai ya ce wa hadhal shi a fahimtarsa maganar da wato mujahid bin jabar ya faɗi da Hassan al-basri da imamu qatada bin da'ama a Sadusi sai ya ce huwal azharu wallahu a'lam yace shine yafi fitowa fili da siyakin ayar saboda Allah da yayi magana sai yace ash-shamsu wal qamaru bi husban sai ce wan najmu wash shajaru yasjudan kaga an-najmu ay yana sama ne ash-shamsu ma yana sama ne al-qamaru ma yana sama ne saboda haka an-najmun da ake nufi a wannan ayar ba wancan bayanin da aka samu daga wasu daga cikin malaman tafsiri irin su Ali bin Abi Talha wanda ya nakalto daga malamin sa Abdullahi dan Abbas ya fassara an-najmu man basafa ala wajhi al-ardh abin da ya shimfida a doron kasa bi ma'ana duk wata shuka ana kiranta da an-najmu sai ce to wannan maganar ta fi ƙarfi saboda shi ne yake kama da siyakin ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kansa cewa jimu wa shajaru da taurari da bishiya suna sujjada shine yasjudan suna sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum kaga anan annakira ce fi siyaqin nafi tufidul umum ziyadatu harfu jarrin fi siyaqin nakira tufidu ta'kid yace tabbas babu wani abu face yana yi wa Allah tasbihi na godiya sai dai ni da kai ba ma fahimtar yadda suke tasbihi to haka shi ma sujjadan nan da Allah ya ce annajmu wash-shajaru yasjudan wajibi ne ni da kai mu yadda cewa taurari da kuma bishiyu suna yi wa Allah sujjada sai dai ni da kai ba mu san yadda suke sujjada ba amma Allah ya tabbatar saboda haka wajibi ne mu yadda saboda Allah ne ya faɗi sannan kamar yadda Imam Shafi'i yake cewa qul amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa 'an rasulillah ala muradi rasulillah haka Imam Abu Nu'aym ya naƙalto daga Imam Shafi'i haka imamu ibn al-jawzi ya nakalto shi a cikin talbisu iblis haka kuma abu imamu ibn qudama ya nakalto su a cikin lum'atul i'tiqad al-hadi ila sabil ar-rashad daga imamu shafi'i yace kace kai imani da Allah wa bima jaa 'anillah da duk abin da yazo da Allah ala muradillah da manufar da Allah ke nufi wa amantu bi rasulillah kuma nayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa an rasulillah da duk abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala murad rasulillah bisa manufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah yace alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh Wa والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كاغ wannan ayar sai ta warware bayanan Allah madaukaki yace alam tara anna Allah yasjudu nahu wai shin ka gani ba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna Allah lallai Allah yasjudu nahu man fi samawati wa man fi al-ard ay wa man yasjudu nahu. duk wa'anda ke sama da duk wa'anda ke kasa suna yin sujjada ga Allah kaga wannan nassi ne ko Allah ne ya faɗi sai ce wa shamsu rana tana sujjada ga Allah wal qamaru haka ma wata ma tana sujjada ga Allah sai ce wan nujumu haka ma taurari rankatakardin su suna sujjada ga Allah wal jibalu haka duwatsu suna yi wa Allah sujjada wash shajaru haka kuma bishiyoyi ma suna yi wa Allah sujjada sai ce jawabu haka duk wani dabba mai tafiya a doron ƙasa yana yi wa Allah sujjada sai ce wa kasirun minan nas haka kuma da yawa daga cikin mutane addawab anan kaga takhsisi ne zikrul am an gane sannan kuma sai yazo da annas saboda ai idan an ce addaba shine kullama yadubbu ala al-ard duk abin da ke tafiya a doron ƙasa ana kiran shi dabba kaga Allah sai ce waddawabu kaga anan ya kebance yace dabbobi sannan yace wa kathirun minan nas haka kuma da yawa daga cikin mutane kenan kuma akwai mutanen da ba sa yi wa Allah sujjada su ne wanda suke kafirai ana ganewa da kuma mushrikai kaga ba sa yi wa Allah sujjada sannan malamai sai suka ce as-sujud yanqasimu ila qismayn sujjada ya rabu kashi biyu suka ce akwai as-sujud bi lisanil hal akwai kuma as-sujud bi lisanil maqal akwai sujjada ta halin mutum sannan kuma akwai sujjada ta furuci shine na ibada wanda musulmai ke yi sujjada bi lisanil hal halin da mutum yake kaga hatta kafirai wani lokaci ai sukan fadi da goshin su su yi sujjada suna cewa sun gode wa Allah ko to kaga wannan shi ma nau'i ne na ibada da Allah ya ce wa kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane su ma suna yi wa Allah sujjada to kaga wannan aya ita ce ayar da imamu ibnu kasir ya kafa hujja da ita ya fifita maganar qatada bin da'ama a saddusi imamu hasan al-basri kan maganar su sufyan al da imamu suddi da sa'id bin jubair da ali bin abi da wanda suka nakalto daga malaminsu su turjuman al-qur'an shine abdullahi bin abbasin wanda ya fassara an-nujum da cewa duk abin da yake shimfiɗe a doron ƙasa to amma kaga wata a taurariya kai ba a ƙasa take ba a aina take a sama take saboda haka wannan magana ita ce tafi ƙarfi shi ne Allah ya warware wannan magana a kanta saboda yanayin lokaci wannan gaɓar ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu zuwa sati mai zuwa sai mu tashi was samaa rafa'aha wa wada'a mizan sai mu tashi akan wannan aya insha Allah subhanahu in akwai tambaya za mu amsa kafin ladan ya kira sallah insha Allah subhanahu da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana yanda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah ya sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya kan abin da bai saba dokansa ba yan uwanmu da suke jos suka fada cikin wannan jarabawa har aka kashe wasu daga ciki muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karbi shahada wa'anda aka kashe su wanda kuma aka ji musu rauni Allah ya ba su lafiya wanda suka rasa dukiyoyinsu da iyalansu muna roƙon Allah ya maye gurbin su mafi alkhairi a gare su yan uwanmu da suke sauran wurare kaman katsina sakkwato zamfara naija maiduguri kebi da sauran wurare da ake fama da irin wa'annan bandits da kuma kidnappers Allah muke roko ya yaye musu baki da mu kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kare mu daga sharrin su wanda suke ɗaukan kawainiyan masu barna a doron ƙasa Allah kafi mu sanin kai mana maganinsu. in masu shiryuwa ne ya Allah ka shirya da su waɗanda kuma alƙalamin ka ya bushe a kansu ya Allah ka mana maganinsu da abin da ya ce da su ka kare dukkan wani musulmi daga sharrinsu. ka kare dukkan musulmi a duk inda yake a doron ƙasa daga sharrinsu ya Allah muna roƙonka ka haramta haɗuwarsu da dukkan wani musulmi mu ma ka haramta haɗuwar mu da su har abada ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka bashi lafiya ya Allah muna roƙonka yi albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma yi mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah kafi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai kuma abin da yake jin tsoronsa na sharri Allah ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka wanda ka jarabce su a cikin mu ƴaƴa kan gararru maza ko mata ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azabta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ka jarabce su da basu suka a cikin mu ya Allah ka yaye musu ba su ikon sauke nauyin bashin da ke kansu ya Allah kai musu fatahi na sauke wannan nauyi ta inda ba su taba tsammani ba muna roƙonka ya Allah duk yanda zamani kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudawaye ne iyalan mu da shi mu taimaka wa ƴan uwan mu mu taimaka wa dangin mu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa makwabtanmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk